أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yawan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu ta'ala ya zaɓen mu da fata mu samu kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da samun damar ayyuka na kwarai don mu samu dacewa da rabo mai kyau a wannan duniya din da kuma babbar rabo a ran lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin yawan musulmi kamar yadda muka sani muna cikin bahasin nan wanda yake mun bayanin yaya ne ake samun ayyukan mutane suna rugujewa yaya kuma ake samun ayyukan mutane ana karkare su wanda mun yi ishara mai muhimmanci wadda muka ce babu ƙa'ida ta musamman wadda za a iya cewa wai gata ita Allah yake kallo wadda da mutum wannan ƙa'idar ya cika ta shi kenan ayyukan shi za a karkare na banza a kawo ayyukan ƙwaye ko kuma idan mutum ya saba mata duk ayyukan shi za su ruguje shi yasa akwai ayyuka da dama wasu wanda suna sa ayyuka su ruguje akwai abubuwa da dama wanda suna sa zunubi a karkare shi a kawo na kwarai wanda sai mu koma mu alƙur'ani cikin ayoyin da ya zo da su daki daki duk umarnin da yake kawowa kusan abin da ma ya kamata mutum ya kiyaye saba mu Allah komin karancin shi wannan shine babban mahita babban mahita wadda za ta ba mu cin nasara ita ce mu kiyaye saba mu Allah mu zaki kallon girman shi mu kalli rahama shi mu kalli baiwa shi da tausan shi gare mu yadda ya halice mu ba mu da mai baiwa mai kyauta kamar Allah subhanahu wata'ala amma shi ne za mu saka ma da sabo shi za aka ce ka daina kallon karancin sabo ka kalli wane ne za ka yi ma wannan sabon ka kalli wane ne za ka yi ma wannan sabon wannan ne zai sa ka ga cewa kenan bai cancanci a mishi irin wannan sa'o'in ba ko da ɗan ƙarami ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa afala akuna abdan shakuran duk imtihanat da imtihani da jarabawa da Allah ya ta yi mishi kusan za ka samu babu bawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi tun zuwan shi duniya bai tarda mahaifiyar shi ba bai tarda shi ba sai mahaifiyar shi kawai sannan ita ma bayan ɗan lokaci ta zo ta rasu dandanan ya shiga jarabawa iri-iri ‘ya'yan shi maza duk sun rasu ne kafin ma su zama wani abu su girma su zama wani abu ‘ya'yan shi matan ma suka shiga imtihani ku duba sai da zahara to gashi nan dai zaka samu cewa amma duk da haka nan manzan Allah bai hana shi tashin dare ba ya bauta ma Allah har yana kuka yana cewa shin bai kamata in zama ni bawa mai godiya ba saboda ni'imomin da yake ganin Allah subhanahu wata'ala ya mishi ba su da iyaka suna da yawa haka nan duk bawa na Allah ni'imomin da Allah ya maka ɗaukakar da Allah ya baka sun yawa akan wai kai abin da kake tunani Allah bai kyautata maka ba bai baka abin da kake so ba kenan dole ka kasance kai mai godiya ne gare shi wannan ma shi kuma zai sa Allah ya kara maka a taƙaice mu kiyaye kallon ƙarancin sabo wannan shine zai ba mu tsira ashe sai mu sami babban ma'auni wanda za mu gane wa ran lahira muna da ladan nan tana nan ko kuma ta zube ta karkare ko kuma ta ruguje ba mu da tsoro kan wannan ba mu da fargaba kan wannan amma duk lokacin da za mu raina saɓo. ba mu maida shi bakin komi ba to lalle muna iya faɗawa cikin abin da muke jin tsoro shi yasa Allah subhanahu wata'ala kenan yanzu za mu kawo misalsalan inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo misalin habt da takfir kenan ma'ana rugujewa na ayyuka da kuma karkarewa na ayyuka a cikin alkur'ani misalin karkarewa ga muminai kenan in ka duba cikin suratul taghabun yawma yajma'ukum liyawmil jama'a. ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah yake cewa a ranar tashin kiyama idan aka haɗu yake cewa wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya aikata ku duba abu biyu ne suna tare juna ba su rabuwa kuma ya aikata ba kawai imani ba ka aikata ayyuka na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yukaffir an sayyi'ati duk ayyukan da ya aikata za a karkare mai ayyukan nan na kwarai kenan suna taimakawa cikin karkare zunubai da mummunan ayyuka kuma a sanya mutane cikin aljanna zai mu kuma cikin aljanna khalidin fiha abada ba zancen a hiddo shi wannan shine babban rabo inji Allah sannan a wani wuri suke ba da misalin rugujewa na ayyuka yake cewa a cikin suratul nisa wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ku ji Allah me yake cewa a cikin wannan aye yake cewa wanda duk suka karkace suka hita daga addininsu wanda can sun shigo sun yi imani da Allah suna aikata aiki amma sai suka juye kuma suka mutu cikin wannan halin faya mutu huwa kafirin wanda duk haka ya mutu yana kafiri Allah ya ce to fa ulaika su ne waɗanda habitat ta amaluhum ayyukan su tun duniya fi duniya wal akhira tun duniya da lahira ayyukan sun ruguje kenan babu zancen ayyuka na lada komi ya lalace ya tawartse wa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun wannan su ne mutanen wata wanda kake ji ana magana kansu tun duniya ga alamomin sanin ga sanin kana gani a cikinta za su dawwama kun gane kenan mun gane ainihin maganganun da muke gani muke gayi game da cewa akwai rugujewa akwai kuma karkarewa na ayyuka a cikin alkurani ayoyi suna nan da dama mutum yana iya komawa zai ga haka a yanzu muna san san cewa alamomin aiki na kwarai da na banza ma a wannan duniya da me alamomin su tun nan duniya muna ganin alamomi ko babu sai mu ce wannan abu ne wanda bai ɓoye ma kowa Allah subhanahu wata'ala tun a wannan duniya ɗin yana ware gwada ma mutane wanda suka yi ayyuka na kwarai su ware ganin sakamako na kwarai wanda suka yi ayyuka na banza muna gani tun wannan duniya ɗin Allah subhanahu wata'ala yana gwada mutane sakamakon su na banza muna gani ga sanin bai kai sai mun kawo misalai kowa ya sani mutane suna gani a cikin ungoyinsu a cikin garuruwansu kai wani ma a cikin gidansu irin haka nan ya faru wanda cewa shi da kai shi mutumin da muke ba da misali kanshi ko shi ya taɓa gani ya aikata wani aiki na alkhairi ya ga sakamako dan ba yawa mutum ya ce yana ta ayyuka ayyuka na alkhairi a wannan duniya din bai ga sakamako ba bai ga alamomi ba din ainihin sakamako yana a ina yana ran lahira wannan Allah subhanahu wata'ala yana gwadin haka ne ga masu ayyuka na banza dan su wa'aztu don wasu wanda suke gani su wa'aztu yanzu me yasa Allah ya kama fir'aun duk ayyukan da ya yi na sabo Allah ya kashe shi litakuna liman khalfaka aya don ya zama aya ya zama darasi mutane su gane cewa wanda duk yake aiki irin na fir'aun to lallai ya sani ga irin sakamakon shi Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi da duk wanda ya saba mishi shi sa bai rikida ba balan na ce ai ni dan Allah ne subhanahu wataala bari in aikata abin da na gada kun ba bai mani komi a'a tun wannan duniya din yana gwada mu mu gani mu san cewa Allah ba abin wasa bane wannan kenan dangane da abin da ya shahi alamomi wanda Allah subhanahu wataala ke gwada mu a wannan duniya din kowane daga cikin irin wannan darasa yana son manya-manyan lokaci wanda wannan darasi din bai badawa amma kyakkyawan mai salsalai mutane ma sun yi musaninsu yanzu sai matsayin mutum muna san musan matsayin matsayi na masu imani matsayin mutum mai imani shin akwai wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi masu tanadi na ke kyaututtuka a nan duniya da lahira wannan shi ma wani abu ne wanda dukanku kowa ya sani yi shashin cewa akwai kyaututtuka wadda Allah subhanahu wata'ala yayi yi matanadin kuma duk masu imani wanda na ɗaya daga cikin abubuwan da za mu hara magana kansu shine ƙarawa na lada Allah subhanahu wata'ala ya yi tanadin lada ta musamman wanda duk lokacin da mutum ya aikata ayyuka na kwarai sai Allah ya biyo shi da ƙari ba kawai zai bar wannan ayyukan da ka aikata kawai shi kenan a'a sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara daɗa maka sakamakon ayyuka na zunubi wanda a nan wurin kenan duk abubuwan da za mu kawo hatta wannan magana da muka kawo zancen ƙari na lada za mu zo da bayani ne kan abin da ya zo cikin alƙur'ani mai tsarki kenan Allah ne subhanahu wata'ala ya yi tanadi tanadi kuma mai girma ga duk masu ayyuka na lada saboda shi daman Allah subhanahu wata'ala da ya halarci mutane tun asali ya halarci su ne don alkhairi kai da can ya halarce su ma ne don ya sa su gaba ɗaya cikin aljanna babu wanda Allah subhanahu wata'ala yi don ya azabtar da shi amma sakamakon sakamakon jarabawa da ya zama dole Allah subhanahu wata'ala yi wanda wannan bahasin shi kankan shi wani bahasi ne mai faɗin gaske wanda ba na wasa ba don saboda mu san menene asalin abin da Allah subhanahu wata'ala ke son ya bambance tsakanin 'yan wata da an aljanna yana iya dukkan mai kwashe mai samu cikin aljanna me yasa sai da ya kawo jarabawa me yasa asalin annabi adam da aka halitta cikin aljanna aka hito da shi daga cikin aljanna me yasa mene hikimar hido shi daga aljanna Allah yana iya bari mutum yana tambaya da yawa wasu suna tambaya Allah yana iya barin annabi Adam amma haka nan bata faru ba sai ya ba da dama shaidan ya ruɗa shi har ya kai ya sashe itaciya wadda Allah subhanahu wata'ala ya hana me yasa haka ta faru ko me yasa ma Allah tun farko ya halicci itaciyar da yasa dalilinta ne annabi Adam aka hiddo shi daga aljanna wanda yana iya in babu wannan itace ko kun babu wannan hanin na karkace wannan itace ya kai adam duk wannan ba ta faruwa da ni canza a halittarmu. mu kenan kaga babu wani babu wata matsala tunda dai Allah adali ne mai hikima ne mai tausayi ne gashi nan da sauransu Allah yana iya haka to mu sani amsoshi suna da dama cikin irin wannan babin tambayoyin kamar da ku sani ba tambaya ɗaya ba ce amma mu sani Allah subhanahu wata'ala halitta da ya ta mutane tun da ana nuna daman Allah subhanahu wata'ala ya yi mutane ba wai mu kawai ba kayan ma zuwan annabi Adam wanda wannan ya jawo cewa suna zidda jini da sauransu ya sufe konar dima Allah subhanahu wata'ala da ƙarshe ya yi sai ya shahe su sai ya wata sabuwar halitta an ci ya yi ta halitta ta daban-daban wanda duka wannan asali ba wai shine asalin ba mu ba amma muna so mu ba da amsa dangane da irin wannan shubohi din ko da a takaice ne mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum ne daman da hikimar shi ya halicce shi kuma yana son ya gwadi mulkin shi da ikon shi idan ya halarci kawai mutane ya su cikin aljanna babu abin da zai faru haka ne amma ina hikima ta Allah ina ƙudura ta Allah amsa za mu ƙara zuwa da bayani nan cikin darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ya ba mu iko sai ku biyo mu bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin